da illolinsa da komai nashi yanzu da matsayin su masu roƙon Allah ka tsare mu daga roƙo كان بشر الحافي رحمه الله يقول الفقراء ثلاثة فقيري أكوني فقير لا يسأل akwai fakirin da ba ya roƙo wa in otiya la ya hudu in an ba su ba ya karba sai Allah gode da Allah ya sa makaranta ulul himma kafin nan guluwa dai bawan Allah na kullum yana zuwa yana zuwa ana muzakara da shi ana jin daɗin yi tafi ana ike ga kaba ga kaba ai kunna ganin kaza ai menene su ajiye a tsora gaba suna ta karatu kwana uku ma na kare mutum a karatu ko kwanuka dai mun iya tuna uku ne kwano ne so ka tambaya aka ce daga anguwa ka ke zo aka ce aka fame shi sai aka san da baya ya dawo aka ce ya ake kwana biyu ba mu gan kawai ce ai rigar da nake sawa in muka ɗauke ta riga mu jari ba mamaki mayafi ne rigar da nake sawa ne a ranta nake to mai rigar ya tafi rigar aro ne ilimi irin wannan kana sa rigar aro ka abokin shi ne ya fi maka sauki suna yan uwanta kale don haka nan ya koma ya zauna ya dawo da kace ko manta ko fasa ya fito daga hannu bai roƙo mutane da hari yake kan da ya zo tsayen an barkan ku da ruwa nan ta ce ya ebe wasu tsuntsayen ya fita ya sayar a kasuwa ya ba matan sauyin nan aka gyara aka sayo wannan aka sayo wannan aka sayo aka yi bajiriya ba ce to Allah ya saka mun gode mun gode to muna zuwa kafin ya tafi kasu su za a saka dinga kiyasin gida nawa ne zai gyara gidan nan menene zai abu na ɗan gidan nan yaya za a yi abu na ɗan gidan nan ai kaza zai isa ai kaza zai isa so gama lissafi suka fito suka fito ta wurin gwamna su aka gaisa kai mun ga wa bari in Allah ka je kaza kaza ka je ka je gwamna ce ku yi ku yi ku yi ku yi min rai dan Allah ku bani wannan ne rai an kai da ba haka ba ba ce an gama an yi zai fi dukiya ya ba su suka je aka dawo suka je da dai suka ce masa ga abin da yake abin da za ku yi min kenan ban ya ku ya yi kuka ya tafi gida yana ya Allah yana fi laraka biyu ya Allah ka isa sabbi ya Allah ka isa min shin da ɗaya mace su kuke da kansu to kaga da ba mu karanta wannan mace wanne ne za ka ba nake Fasiri kuma in an bashi baya karba in mata ne ka dubi baiwa Allah nan ba zan iya tuna sa ba amma wallahi ma inda misali wanda aka ce masa ga dan kwanci wani na raba baka rubuta masa mana sai ya baki a wannan sai ni zan roki dan adam duki zan roki dan adam duniya mai duniyar ma ban roƙe shi duniya ba balle wanda bai da duniya fakiri irinsa wani ina ganin ka da mutunci su yana saurayi ga ga ina ganin ka da mutunci sai baka da mutunci Sufyan da Sauri wanda ka kira shi ainihin za ka je sai ka tara Allah ko ka samu kai ma Allah ji kanka shi ne ke cewa wata take ce masa ainihin bai da mutunci shi ba ka da mutunci ina ɗaukar da da kima shi ba da da kima kai za ka bani shawara a roƙe ni wancan kuma wanda aka zo aka ce masa to ga wannan zai Allah ga masa malam ga wannan hada sarrafa a rage yadda za a ce ce a ni na zo da ke a a ka karɓa ko mutane ka bar ke ni yaron ka ne da za ka ɗauko kudi ka kawo min dinga raba masa ka ne ba yaron ka ne ka dan yaron ka hadi hiyar isa kuma ba abun ashe da shi ba in ka kalle shi ka gaba mu to kuma sun muna ta karanta irin karance-karancen nan muna ta zaƙulo irin wani littafin mu zauna mu karanta muna karanta ne ba fa don annashiwa ba don mu ji labarin kai an yi bayan Allah a duniya mu duba mu ga ta ina mu za mu iya kamantawa in ma ba zai ba to mu yadda mu na ƙasa su ne ya ishe mu mu dai ba na in ana maganan bayan Allah mu cire kanmu a ciki mu koma gefe lalle mu kan mutanen nan ne da ake ki kuma dai ba mu fidda rai ga Allah ba muna ta kon Allah la Allah la ya hute su ba da ka amma shi kafin mu mutu Allah zai canza mu fa subhanallah ice fa hada min ar-ruhaniyyin wa'annan suna daga cikin bayin Allah tsarkaka baya roƙo kuma in an bashi ma ba karwa wa faƙirun la yas'al akwai faƙirin da baya roƙo wa in a'tiya oh, akada in an bashi ya kan karba tunda maganan da annabi ya faɗi cewa in wannan dukiya ta zama ka karba za ka ko kai ne ai ba a siga dole ka karba ne ba inda dole ka karba kana iya karba fa zalika min ahli al-hadira fil qudus Wannan yana daga cikin yan da'irar Allah Allah zai halartar da su zai keɓe su auren fa ranar da ake keɓe ke bako wa faƙirun salisun kenan iza hata da sa'ala in bukata ta kama shi yakan roƙa fa su mas'alatihi sai da ka hofi su'ali kafaran roƙon da yi abun da ke kankare masa zanubin roƙon nan yin gaskiya a roƙon shi tun da akwai wanda zai zai roƙe ka ƙarshen ta in an je an gana ya ka shi yana da kila haɗa abincin gobe yana iya zuwa ko raba abincin ka na yau ka ba shi shi bai da shi ba baya ma duba kila ko kana da shi ko baka da shi kawai abun da ke gaban shi ka ba shi wanda ya fi wannan bakin ciki wanda kuma an ka bashi wanda tafi na ta ka bashi cikin hannu ne aikawa wanda sama da haka wani ga abin da kai masa wani ga abin da kai masa amma shi da ya zaura ka abu kama abin da ka bashi to yi ka hakuri haka Allah ya yi bayan haka Allah kan jarabci mutane da mutane mutane da mutane to dai yadda shi bishirul hafi haka ya keɓe fakirai ƙalla sheik jamaluddin rahimahullahu ƙultu wa fasilul khitabi bayanin warware wannan magana naho mata ƙadar alfaƙiru duk lokacin da fakiri ya samu dama ala daf zanani ta wadda masibar da ta same shi shine zamani a nan ba zamani zamani ba musibar da ta same shi ta zamani min غير su'ali لم يجز له أن يسأل har كهنغا ka hanga ka hanga ka قل inda za قوة ka bulle ba sai ka yi roƙo ba bi ta nan ka bulle dole in abu ya maka dole nan ba dama kai ba dama ka hanga ka je ka dawo Allah ka ga wani tawatsi da ka bi ka tsallake bi ka tsallake ka kai ko. rasu nan ta hanyar halar ba shi buhori ba duka tsallake ya fi alheri to ko ai ka ga babban mutum ba za ka iya wannan ba sai dai yan kun ittifaki da matarka matarka haka take jin wannan karatu in ma ta yi sa'a ta ji tana da sharhin da take ji tana da malaman da take ji maimakon a ce mace tana son duk abin da mijin ta yake so oh, ita ma tana da malamai sai ka zo ka bi malamanta fa in kana an yanda fi'u an mutadin idan wannan abu da ya taso wa mutum zai turo amma cikin tsanani shine mutad nazarta sai ka tsaya ka duba wannan mutadin fa in kana mithluhu la tamalo in irin wannan masifan ba ta iya juyuwa ka duba ka duba ka ga kai wannan abin fa ba za iya daukan shi ba wala ya kafu bin talafa kuma ina ga ba zai mutu ba amma fa zama za su ji jiki fasu'alu mubahu ana shi ne wa tarkuhu fadila bayan sa mutum ya dauke wancan mudattin mustahabi ne daraja ce martaba ce girma ne a wurin Allah wa in kana mithluhu la yuhtamalu in kuma za irin wannan abun ba ya ce jawa zai kai ga halakan mutum hmm. eh ni fa gaskiya ban san inda kake magana ba ba na jamaluddin daga ina karanta min shi ne eh wa in kana eh fa in kana mithlu to to to fa in kana mithluhu la yuhtamalu kaga abun guda biyu ne farko din inda za ka ƙara ganin idan abun ya zo da mozart akwai azaba akwai wahala akwai ɗaci to sai ka kalle da wannan ɗaci fa in kana mithluhu la yuhtamalu idan wannan ba ya jure shi sai da wuya ka sa kai abun da zaka yi hakuri amma fa zaka sha wahala wala ya khafu minhu talafa amma ba zai kai ga mutuwa ba amma fa za a sha wahala ka ji wannan to wannan sai aka ce fasto alo mubahun ana saboda wahala da take ciki amma ba ta kai ga mutuwa wa tarkuhu fadila mutum ya bar shi girma ne ai magana fili take wa in kana mithluhu la yahtamalu akwai musiban da ba a iya daukar ta Tunda ta kai in aka kai wasu 'yan mintuna mutuwa za a yi yanzu ko da misalin a ce maka yau mutum ne aka kama shi aka ce awa amma ba da kwana hudu idan ba ku kawo ba to za mu kawo muku shi ba hakin titi sai ku ɗauki yau za mu taimake ku haka ba suke ce wani tsohonan a gaya yake ce ce ba a gaban mu ko a ku ko a kusan da su aka zo da aka yi waya wa mutane ko zo ku ibi wakin su ga suna a bakin titi aka jere su to aka harhare su suka koma da shiga dajiyar su kuma duk wani da za a zama ibi gawakin hidda escort a gaban su can aka ji ma sai da wasu mata guda biyu su ma to tun da yake ba za ka iya kawo mana kuɗi ba babu kuɗi ta shi ba komai gagawa ce sa na wanda da wanda da na so ma ta ta ta ta zo ya kuma ba to kaga irin wannan ai kaga layin kamalu in dai akwai roƙon da zai fidda mutane sai yi in kuma babu to shi kenan na baya da yaron mu kaddara ko kawo babu ko kawo babu da yaron mu kaddara ya za a yi in ku da yadda za a yi kila idan mutum ya dawo kila zai wani abu ta ga wannan su'alu ne wanda da gani kasan darura ne wafi ba sai wannan wani kana na hula yi mutamalu وإن كان مثله لا يحتمل وجب عليه أن يسأل يا وجب عنه taimako kala قال سفيان الثوري رحمه الله من جاء فلم يسأل wanda in yin wata bai yi roƙo ba hatta mata dakalan nara wanda bai kama? wanda ga mu da ke mutum ya haƙura ta juyawa ba wanda ya san da shi ya kamata ya faɗi wa mutane in suka ƙi ba shi ne nan kuma a yi shari'a a kansu amma mutum gashi bai gaya musu ba ya bari ya dinga juyawa har ya mace kasan kun yin wasa kan yau wanda mutum ya kan yi kwanaki da ke ta amma ya bari har kwanakin saka kare har iya inda zai je suka kare ya mutu to zai shiga wuta sai dai zai dawo ba zai dawo ba nan ne kuma wani aiki ne daban ya shi mutu